bismillahir rahmanir rahim ni da abokin mijina kashi na talatin da biyu ku haƙuri da abin da za ku ji daga bakina hakika duk wani abu da zai fito bakina na aikata shi ba kuma dan komai ba sai saboda son zuciya da son abin duniya ƙyashi da hassada kuma suka ingiza ni tun farkon labarin da na na so sosai yar uwata ta auri ubangidana domin ina tunanin idan ta shiga gidansa kakarmu za ta yanke saƙa musamman idan ta haihu da shi tunda matarsa ta gida ba ta taɓa haihuwa ba amma abin bai yiwu ba haka ya sa na ɗauki ƙaran tsana na ɗora ma ismail na ji duk duniya babu mutumin da na tsana kamar shi ina tsaka da wannan kuma sai na samu labarin da ya ƙara ɗaga min hankali wai ismail ya fito ne daga babban gida masu ci da naira wanda suka dame wancan uban gidan nawa da na so ta aura suka shanye don haka sai kuma tsanarsa ta koma hassada a tunanina bai kamata a ce shi ne ke da wannan dukiyar ba ni ya kamata a ce na mallake ta na dinga shiga jikin yar uwata ina mata kisan mummuke ba tare da ta sani ba har lokacin da ta ɗauki dukiyar yarta da tata masu yawa ta bani lokacin da mahaifin isma'il ya mutu ya bar masa gado shi kuma ya mallaka ma yarsa da matarsa na hau saman dukiyar nan na cinye da nufin koda ta yi min maganar su ba zan ba ta ba sai kuma gashi bata taɓa tayar min da maganar dukiyar ba daɗin wannan da na ji na ga na fara fantamawa abuna na fara tunanin ta yadda kuma zan sake farauto wasu kuɗaɗen na ƙara zama daram na yi bushasha ni da iyalai na hankalin makwance ban samo hanya ba sai dai ta hanyar sace yar yar uwata tunda na fuskanci suna masifar santa ai kuwa nan ma na ci nasara sakamakon hakan ciwon zuciya ya kama isma'il har ya zama abokin tafiyarsa na fi samu abin da nake so don haka bayan kwana biyu da aka raba gado aka ba wa 'yar uwata na ta kasan sai na taso ta gaba da sunan za mu dawo cikin 'yan uwanmu wanda a can ƙarƙashin ƙasa na gama shirya komai na kuma tattara komai nawa daga garin nan saboda haka kai tsaye muka wuce garin jigawa inda a can na samu gida na ajiye ta da sunan bayan kwana biyu zan dawo na halaka ta ni kuma na juya na tafi da dukiya tare da yar sata na ci gaba da ta ina cin dukiyata da tsinke daga maimunatu har yarta farida sun sha matuƙar ƙuƙubata a hannuna kuma ni a karan kaina na rasa dalilin da yasa na kasa halakar da su kamar yadda nake ɗauke ɗaɗɗe ga yarana da suka mun aiki idan suka tashi cin amana ta ko ƙoƙarin tona mun asiri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dukkan wurin ya ɗauka an ashiru ka cika mugu kanwar taka da kuka fito ciki ɗaya wacce duk duniya baka da tamkarta kai ma haka saboda abin duniya kuka dai kawai yake yana mai sun koyar da kai ƙasa cike da tsananin kunya da nadama ina kwance jikin mahaifiyata ina kuka na ji an janyo hannuna na ɗago muka haɗa ido da shi sai na ga ya min murmushi yana nuni da in zo mu tafi babu shiri na bisa sai da muka je kusa da dadi sannan ya saki hannuna game da duba na ya ce farida na miki alkawari idan allah ya yarda sai na gurfanar da wannan mutumin a gabanki gashi kuma ubangiji ya cika min wannan burin nawa saboda haka ma nake gode mishi a yanzu ga ki ga kuma shi kuka nake shi ma dadi kukan nasa yake mai sauti sosai na san ba za ki yafe min ba farida na cutar da ke na taɓa miki ki da dama ni da kaina na san ban cancanci ki yafe min ba ke da mahaifiyarki kasa cewa wani abu ne sai fadawa jikin kalli kawai da nayi ina kuka shi ma Khalil ɗin hawaye yake yi kai co da kai a shiru Allah wata rana ka ya lalace an dai ji kunya su ne kalaman da ke amsa kowa a wajen kowa ya buɗe baki sai tsunuwa da kalaman Allah wadai ga wannan mutumin iyalan wannan mutumin kuwa sun kasa haɗa ido da kowa kowannensu sai hawaye da tir da irin wannan halin na uban nasu yake wurin ya hau tsinewa karo na biyu zuwa mahaifiyata ta miƙe ta iso gare shi tana duban faisal da ce samari ka kwance shi yanzu duk wannan abin da macocin ya aikata a kanki har za ki iya cewa a sake shi ai kawai ki bar shi a haka wannan ɗaurin da na masa ba za a kwance shi ba sai a gaban hukuma ta yanda yana fita a cikinsa zai faɗa na hukuma suma Shi mahaifi kowane iri ne sunansa mahaifi ba kuma a canza wa tuwo suna. Saboda haka ina roƙonka da kai da duk wani da ke nan wurin da ya daina alaƙanta wannan mutumin da waɗannan kalmomi. Ni ce ya yi ma na kuma yafe masa, sai kuma 'yata ita ma ina mai roƙonta da ta yafe masa. Sai dai abu ɗaya kawai ina so ya dawo min da duk wata dukiya da ya san ba tasa ba ce. Ina son na miƙa ta ga wacce ta dace da ita, wato 'yata jinin Ismail. wannan jawabin na mahaifiyata ya sanya wurin yin tsit kuma ta ci gaba tana kallon sa yaya ashiru dama na gaya maka tabbas wata rana zan yi nasara a kanka ina fatan a yanzu ka gamsu ka kuma gaskata tasirin addu'a ga bawa ka amince da duk wani wayo naka ko dabarar ka ba za ka kauce ma abin da ubangiji ya rubuta zai faru ba ka yadda da cewa ubangiji ya ara maka dama ne ta hanyar baka sa'a kai duk wani abu da kake so yanzu kuma komai ya zo ƙarshe yana kuka yana cewa na yadda maimunatu na yadda bani da waye ko dabara to masha Allah yanzu ina so ka je ka ci gaba da istighfari abinka Allah ubangiji ya yafe maka ya kuma sanya ka shiryu ba za ka kuma ba na gode maimuna Allah ya biya ki da gidan aljanna ya zama dole wannan mutumin ya fuskanci hukunci daidai da abin da ya aikata idan kin yafe musu akwai haƙƙin sauran mutanen da ya dinga kashewa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ga laifin tsare mutane a wuri daya ɗaya haka kurum saboda raɗin kansa wannan ya sa tilas sai mun tafi da shi ofishin mai girba abin da ya shuka wani daga cikin jami'in tsaro wanda mafiya yawan mazauna wurin ba su lura da shi sakamakon sajewa da ya da yaran kalli da suka shigo ɗazu tun a zai ke faɗin haka babu wanda ya tanka har yaran da ya saka suka kama kunce igiyar jikin dadi sannan aka ta tsayarsa yana kuka kamar wani yaro abin da dai ka shuka shi kake girba Idan hairan ne, hairan za ka kalla. In ma sharran ne, haka za ka kalla. Allah ka ƙara tsare mana imanin mu Bayan tafiyar su wurin bai ƙara nutsuwa ba, aka shiga kace na ce har zuwa sanda aka fara ƙiraye-ƙirayen maghrib A sannan nan taron ya fara watsewa. A lokacin ne kuma muka samu damar keɓewa da mahaifiyata. Muka yi kukan mu hankali kwance kuma cikin nutsuwa. har sai da khalil da ya shigo yanzu daga masallaci ya same mu a ɗakin gukku ya ce bayan ya yi gyaran murya umma don allah ku yi haƙuri haka nan kar kuma wannan kukan ya jawo muku wani ciwon daban wannan kukan da kaga muna yi ba kuka ne na bakin ciki ko ɓacin rai ba kuka muke na farin ciki na rasa ta yaya zan fallasa farin cikin da nake ciki yanzu ban taɓa tunanin akwai rana makamcin wannan a rayuwata ba ban taɓa tunanin zan sake tozali da jinin ismail ba haba umma kar ki manta ke mai imani ce mai yarda da abin da ubangiji ya tsara mata kin kuma rike addu'a ta da sakankancewa akan duk rantsi duk wuya addu'a ba ta faduwa ƙasa banza lallai ne tunda kika roƙi ubangiji zai kawo ki mafita zai saka ki farin ciki haka ne ban san da wani harshe ko yare ya kamata na gode maka ba ban san da wani harafi ya kamata na bayyana maka jin daɗi da farin cikin abin da ka aikata ba sai kawai na ce Allah ya saka maka da alkhairinsa ya biya ka da gidan aljanna a takaice ce amin umma insha Allah zuwa gobe zan shirya mana mu tafi can jalingo na tabbata su ma za su yi farin ciki da garinku hawaye ne suka sake fitowa tar daga idanuwansa game da kes ɗin dadi kuwa na ɗora wani yaro na insha Allah shi zai yi handilin ɗin komai zai dawo muku da dukiyarku sai a san abin da ya dace kuma inex na bar maka wuƙa da nama kalilullah duk yadda kai daidai ne amma don allah ina roƙonka da a sassauta hukuncin da za a yi ma yaya ashiru yana da iyalai da suke sa. kanzil bai ce ba har kuma a ransa bai ɗauki alkawarin tsoma bakinsa game da hukuncin da hukuma za ta yanke a kansa ba ya mike daga tsugunnan da yake fara yi musu bankwana haka ne ya sanya ni jin wani abu a raina don yau kan bana jin zan iya bin sa kamar jiya yana fita nema na zare mayafi na bisa kofar gida yana tsaye jingine da mota yana mai dasa ma kofar gidan ido cikin hasken farin watan da ya so fitowa cike da tsammanin fitowar tawa ai kuwa ko minti ɗaya bai yi ba na fito ta da isowa gare sa da sassarfa kafin ya ankara na haɗa na faɗa jikinsa ba tare da na damu da yaransa da ke tsaye cirko-cirko ba da kuma ɗaiɗaikun mutanen da ke wucewa jefi-jefi kasancewar unguwar ta mutane ce na sake fashewa da kuka Na gode Jannati, na gode, na gode. Haƙiƙa ka yi min abin da har na koma ga na ba zan taɓa mantawa da shi ba. Ba kuma zan taɓa daina maka addu'a game da gode maka ba. Haƙiƙa ka ta ninku sau babu adadi a wurina, sau babu adadi. Allah Ubangiji ya faranta maka kamar yadda ka faranta min. Kukan ya isa haka to godiyar ma ta yi min yawa. A bar ta haka nan don Allah kar na kasa ɗauka. ki ci gaba da yi min addu'a kawai ita ce zan yi farin ciki da ita insha Allahu na gode oh godiyar ba za a bari ba ko sai ya sanya bakinsa a kunne na ya raɗa mu kin manta mutanen ki na kallon mu fa hakan ne yasa ni dagowa da sauri na kalli yara kowannen sa kansa a kasa yake shi yasa ai na ce maka bana so kana yawo da waɗannan musamman idan muna tare ya daga kai sama yana murmushi ya ce oh finally dai na gano dalilin da yasa baki san muna tafiya tare da su to ai kai ne baka sai kuma na kasa karasawa. come on silly girl mana shiru nai kawai ina ɗan murmusawa a hankali cikin natsuwa to yanzu dai mu tafi ko dare yana yi kuma na gaji wallahi dan allah jannati ka bar ni a nan ni kuma kwana da wa to sai kuma na shiru tare da basa goyon baya ta hanyar bin sa ɗin ganin haka ya sanya shi tsayawa da abin da yake can Muka haɗa ido da shi sai ya ce kenan Sol zan bar ki ki kwana a nan ɗin amma fa da sharaɗin kar ki sake ki ci gaba da sanya Umma kuka ko ta zo za ta yi ki hana ta ta hanyar ba ta baki insha Allahu bari in tafi na jaraba kwanciya ni kaɗai na ga ko zan iya da na san gobe ma idan muka je Jalingo ba za ki bi wani ba amma dai keep it in your mind bashi kika ɗauka and you must pay it ƙasa ƙasa na yi dariya ta sannan na masa glowing na kiss na juya ya tafi ina jin sa yana kwafata da faɗin zan riƙe ki yarinya na koma ciki inda na sami su umma muka ɗora daga inda muka tsaya jalingo a jalingo ma mun samu tarba ta musamman daga wajen dangin mahaifina sun yi murna matuka kamar su cinye kalli da ya zama sanadin komai aka shiga nan nan da mu kai sai da ta kai mahata wurin ajiye mu an rasa saboda tsabar farin ciki kwanan mu uku muka fara shirye-shiryen dawowa amma kakata ta tubure sam bata yadda ba tilas sai mun yi sati haka kuwa aka yi sai da muka yi sati sannan muka koma jigawa baki ɗaya har da mahaifiyata a ɓangaren kamal kuwa tuni ya manta ta da haƙura da farida ya shiga hidimominsa na yau da kullum sai dai fa ba shi da abokin shawara sama da mahaifiyarsa ko wani abu ya shige masa duhu a waje ita yake tunkara ita ce ma ta zaunar da shi ta kwatanta masa dacewar dawo da matarsa saboda cikar mutunci da ƙimarsa ta sanar da shi lallai haila a kwanakin nan ta sauya saboda labarinta da take samu a wurin hajiyar sukal ta sanar da ita duk wasu halayenta na da ta watsar da su kuma aisha ta gaya mata ta taɓa zuwa takanas ta iske ta har sukul ɗinsu tana neman da ta saƙura mata wasu daga cikin halayen farida da ta sani sun zauna tare a cewarta tana so ta zama farida ya amsa ma mahaifiyarta da sharaɗin tilasta sai ya yi bincike ya tabbatar da hakan ta kuma ba sa goyon baya hakan don haka ya shiga bincike to shi ma a binciken nasa dai abu ɗaya ya fahimta shine abin da hajiyar ta gaya masa ya gano fa lallai sahila ta dage ita ala dole sai ta zama farida ya ji daɗi sosai saboda haka ma bai tsaya ɓata lokaci ba ya koma da niyyar dawo da ita gidansu zuwansa na farko iyayenta suka nuna ƙin amincewarsu da ya ga haka sai kawai ya durfafi wurin abi abi ne ya shige masa gaba musamman da ya lura ita kanta suhailat tana son mijinta ya shige musu gaba har sai da suka samu abin da suke so to zaman nasu a karo na biyu sai dai son barka saboda a yanzu ta fahimci ginshikin da ke tare da ginin aure har ya yi karko sosai take acting kamar farida shi ma kuma yana ƙara mata da wasu abubuwan dangane da fari da tana sake haddacewa a kanta ba mu sati biyu ba da dawowa jigawa muka tattara har da mahaifiyar tawa sai ƙasa mai tsarki muka fara gabatar da umara sannan muka sake zuwa argentina to a haka dai muka ci gaba da rayuwarmu cikin natsuwa da kwanciyar hankali na ci gaba da karatu na shi kuwa kale yana harkokinsa na bal kusan koyaushe kuma soyayya da shakuwar da ke tsakaninmu yana ƙara ninkuwa. A gida Najeriya kuwa, bayan bincike-bincike da hukuma ta ta kama abi da kisan kai har na mutum uku, gasa ce ‘yarsa da ƙanwarsa da ya ya tsare su babu gaira ba dalili don haka ba aka yanke masa shekaru masu yawa a gidan yari bayan an damƙa mai murtu ɗimbin dukiyarta, yana komai aka yi zaƙe zuwa prison ɗin. iyalansa kuwa sun zama abin tausayi don ko allura ba a bar musu ba sai da aka yi musu kaf da momi ta ga haka sai ta tattara su suka ƙara gaba da 'yan kudaden da take business da waɗanda take tarawa daga aljihun dadi ta haɗa ta canza musu sheka tare da samun wata sana'ar ta ci gaba da kuɗin da take tana kula da yaranta